This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a barkanku da wuni barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asariya ta wannan rana ta Laraba a kan mitoci 22 da 25 a Nijar a gidajen rediyon amfani da fara'a. da sarauniya da noma da dalo da niya kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com to jama'a barkan ku da wuni aliyu mustapha na sakwatin ta da alhaji kabirun fage a nan ɗakin muna watsa muku shirye-shirye da ke birnin washington dc muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke to ga kanin labarai shugaba barack obama na amurka ya yi sabon birnin brussels yau laraba don halartar taron koli tare da jami'an tarayyar turai da na nato jami'a kasar malaysia kuma sun bayyana cewa wasu sabbin hotunan da ake gani na fitowa ta na'urar tauraron dan adam sun nuna wasu ababa da yawansu ya kai 122 da ke yin kama da barbadin jikin jirgin saman fasinja na malaysia da ya hatsari ya faɗa ruwan tekun india sakataren harkokin wajen amurka john kerry kuma a yau aka shirya zai tattauna tare da shugaban falasɗina mahmud abbas a wani yankurin sake farfado da tattaunawa neman zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasɗinawa to ga ka alhaji allah to bayan labaran duniya fadar gwamnatin tarayyar najeriya ta nuna damuwarta matuƙa gaya dangane da sababbin bayanan da ke ta fitowa cewa wai shugaban ƙasar najeriya goodluck ebele jonathan ya amincewa da cewa lalle dola amurka miliyan dubu goma sun salwanta daga asusun nan na nnpc To wakilin na Abuja na tafi da cikakken bayani kan wannan lamari sannan kuma za ku ji da mata suka fusata da jin cewa gwamnoni da 'yan majalisar tarayyar Najeriya musamman na Arewa sai yanzu ne suke zabura wajen kashe wutar rikicin Boko Haram. Magana ce ya kamata su tashi su tsige mana wannan president ɗin da ya zauna sai kashe-kashen mu ake yi in ba a yanka su yau ba a harbe su yau in ba a harbe su ba a kowane mata da gidajensu gonaki babu abinci babu. sannan kuma za ku ji hiranmu da gwamnan jihar kano inda muka tambaye shi wai ko za a yi zaɓe na gari baɗi a najeriya muna sa rai a yi zaɓe na kwarai amma ana son tabbatar maka da cewar mutanen najeriya gabar da yamma kudu da arewa sun gane cewar wannan gwamnati tana da matsala wannan gwamnati ina zaton shugabanta ne kawai yake son ya wuce to yau laraba ce saboda haka bello na tafi da shirin sana himma ba ta garago amma yanzu bari mu fara baku labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniyar shugaba barack obama na amurka ya yi birnin brazil yau laraba domin halartar taron koli tare da jami'an tarayyar turai da jami'an rundunar tsaron turai ta neto ana kyautata cewa za su buƙaci da a fada da goyon bayan rashin amincewar da amurka da turai ke yi wa mamayen da rasha ta yi wa crimea bayan ɓallewarsu daga ukraine a jawabin da ya bude taron kolin na neto shugaba barack obama ya jaddada cewa amurka za ta ci gaba da karfafa ba da goyon baya da take baiwa aiki da manufofin neto da aka tanadar tare da yin kira ga sauran kasashe da ke da wakilci da su kara agaji da suke bayawa domin karfafa gwiwar gwamnatin ukraine bayan jawabin bude taro ne shugaba obama ya zarce zuwa italiya inda aka shirya zai tattauna da papa roma francis a vatican a jawabin da yi wa taron manema labarai jiya talata bayan kammala zaman taron kolin yadda za a wa matsalar makaman nukiliya da aka gudanar a birnin hague shugaba barack obama ya nuna damuwar ganin yadda kasar rasha ke kokarin mamaye yankin crimea wanda hakan wani babban kuskure ne da kasa da kasa ba za su taɓa amincewa da shi ba jama'a ƙasar malaysia kuma sun bayyana cewa wasu sababbin hotunan da aka gani na fitowa ta na'urorin tauraron dan adam su nuna wasu ababen da ke yin kama da wasu baraguzai 122 wanda ake kyautata zaton cewa wasu burbuɗin jikin jirgin saman fasinjin nan ne na malaysia da ya hatsari har ya fada a cikin ruwan tekun india a jawabin da wa taron manema labarai yau laraba ministan sufuri na kasar malaysia din hishamuddin hussein ya ce tauraron dan adam da faransa ta girki a sararin samaniya ne ya ɗauko hotunan nan kana ya watsa su a mai yammacin lahadin da ta gabata wasu daga cikin baraguzan da aka gani dai suna da fadin mita 23 wasu kuma suna da hasken gaske kana kuma an gano su nema daga tsawon kilomita 2,557 daga gabar ruwan tekun. so daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labaran nan. sakataren harkokin wajen amurka john kira yau aka shirya zai tattauna tare da shugaban falasina mahmud abbas a wani yunkuri da ake yi domin farfado tattaunawa neman zaman lafiya a tsakanin isra'ila da falasinawa za a gudanar da tattaunawa ce a 'yan kwanaki kaɗan kafin shirin da isra'ila ke yi na sakin fursunonin siyasar falasinu da take tsare da su sakin falasinawan na daga cikin yarjejeniyar da sassa biyun suka cimma kafin a sake komawa ga teburin shawara don ci gaba da tattaunawa a shekarar da ta gabata ya zuwa yanzu dai hukumomin isra'ila sun iso sako falasinawa da ake tsare da su amma kuma an ji cewa jami'an falasinu a tattaunawar sun yi barazanar ficewa ne daga zauren taron muddin dai ba a cika alkawarin da isra'ilan ta yi ba waje ɗaya kuma jami'ar da ke magana da ma'aikatar kuki wajen amurka mary harper ta furta cewa amurka tana da ƙwarin gwiwa cewa sassa biyun za a ci gaba tattaunawa kamar yadda take ci gaba da cewa. Both parties agreed to negotiate for nine months. So uh, I think we're still certainly operating under that basis and they're still negotiating good faith. Tace ai daman wakilan sassa biyun a zaman tattaunawar su ta baya sun amince da gudanar da zaman tattaunawar watanni tara. Don haka tana ganin ba za su saba wa lokacin ba. Kuma bisa dukkan alamu sassa biyun suna magana ne da murya guda kuma alƙibla guda suka dosa ta neman tabbatar da zaman lafiya kuma fatanmu shine a ci gaba da zaman tattaunawar. jami'an rundunar haɗin gwiwar sojojin kiyaye zaman lafiya a afirka da yanzu ke kokarin su maido da zaman lafiya a jamhuriyar afirka ta tsakiya sun ce daga yanzu fa za a dinga ɗaukan 'yan barga balaka a matsayin mayakan abokan gaba babban kwamandan da ke jagorancin rundunar sojin kiyaye zaman lafiya na afirka janar jim marie michel mukoko shine wannan furuci ta gidan rediyon birnin bangi a daren jiya talata kwana guda da harbi da kashewar da wasu 'yan bindiga suka wasu wajen kiyaye zaman lafiya a can buwali da ke da tazara kilomita 80 arewa da birnin na bangi rahotanni kuma na cewa koriya ta arewa ta harba makami mai linzami da ke cin zangon tsaka-tsaki zuwa kan gabar ruwan tekun gabashi da hakan ya janyo la'anta daga amurka da koriya ta kudu suka bayyana hakan da cewa wata babbar tsokanar fada ne koriya ta kudu ta harba makami mai linzamin da aka harba a safiyar laraba ne ya ce wanda yake cin zangon kilomita 650 kafin ya dira a gabar ruwan teku da ke tsakanin koriya da kuma japan kuma yin hakan ai tamkar wata tsokanar fada ne To labaran duniya sun zo muku daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. to bari mu shiga rahotannin mu fara kuma da na Umar Faruku Musa kan kalaman da shugaban Najeriya ya yi a kasashen turai da ke can suna ba shi ruwa yanzu haka a Najeriya kan batun kuɗaɗen nan da suka salwanta da kamfanin man fetur na kasar. Fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ta nuna damuwarta matuƙa gaya dangane da sababbin bayanan da ke ta fitowa cewa wai shugaban ƙasar najeriya goodluck ebele jonathan ya amincewa da cewa lalle dola amurka miliyan dubu goma sun salwanta daga asusun nan na nnpc wato kamfanin nan da tun farko gwamnan babban bankin najeriya da aka dakatar sanusi da sanusi ya zargi cewar akwai wasu makudan kuɗaɗe da suka bata domin ba su shiga asusun gwamnati kafin su dawo a kashe su kamar yadda dokoki na najeriya suka tanadi a yi ba a lokacin da shugaban kasar yake ziyarar aiki a kasar amsterdam ne yake ganawa da 'yan najeriya a can wanda ya bayar da tabbacin cewa lalle ana zargin waɗannan kuɗaɗe sun ɓata amma kuma tuni an fara ɗaukar matakai na tabbatar da gaskiya abin da ya faru ba tare da wani cuwa-cuwa ko ana ɓoyewa jama'a halin da ake ciki ba ya ce ai tun farko zargin da ake yi na dola amurka miliyan dubu arba'in da tara ne daga baya suka dawo miliyan dubu goma sha biyu sannan daga bisani kuma dola miliyan dubu ashirin duka dai bincike-bincike da daituwar da aka samu tsakanin gwamnatin tarayya da kuma kwamitin da ke bincike na majalisa aka gano cewar har yanzu akwai dola amurka miliyan dubu goma da ake kokarin a daidaita tsakanin masu binciken wannan kuma kamar yadda rubin abati kakakin shugaban kasa a fannin hudda da jama'a yake bayyanawa ya ce wannan bayanin bayana nuna cewa shugaban kasar ya amince cewa wannan kuɗi sun salwanta ne a'a yana cewar a wani lokaci kaɗan daga baya ma'aikatar kuɗi ta tarayyar najeriya ta ce bata kammala daidai daidaita dalar amurka miliyan dubu goma daga cikin sama da miliyan dubu ashirin da sanusi da sanusi ya yi zargin cewa sun bata amma akwai matsaloli a nnpc ko da yake ana ƙoƙarin tabbatar da an gano gaskiyar abin da ke ɓoye. Amma lallai kamar yadda rubin Abati yake bayyana mun a tattauna da ne da shi zuwa Abuja ya ce shugaban ƙasar ya amince lallai akwai matsaloli a kamfanin na NNPC. Amma wannan ba yana nuna cewa ya ba da amincewar ko ya tabbatar da cewa lallai waɗannan kuɗaɗe wato dala Amurka miliyan dubu goma sun salwanta kamar yadda ake zargi kuma aka bayyana a kafofin watsa labarai ba. A halin da ake ciki dai majalisar ƙasa ta dage tana haɗa kai tare da ƙungiyoyi masu yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a Najeriya. Najeriya domin tabbatar da cewa an gano gaskiyar waɗannan kuɗaɗen da ake zargin sun salwanta kuma waɗanda ake cewa an kawo ƙwararru domin su gano gaskiyar saboda kada a bi ta baya a ƙoƙarin cewa za a iya sasantawa ko kuma a ɓoyewa jama'ar Najeriya halin da waɗannan kuɗaɗe suke ciki akan magana matsaloli da kuma kamfanin na NNPC a yanzu yake fuskanta. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya. Dan magana ne ba magana ba ce, a to gaishe ka umar to akwai alamar cewa matan najeriya fa suna cike da fushi da shugabannin najeriya din musamman gwamnoni yan majalisun tarayya da dai sauransu dangane da abin da ke faruwa a najeriya din ga madina Matan sun kalubalanci majalisar dattawan ne a matsayinsu na wakilan mutane masu hurumin sa ido da kuma tsawatawa bangaren zattaswa. Matan sun ce matsayin da kasar ke ciki a yanzu yana iya kawo illa ga demokradiyyar da kasar ke morewa saboda al'umman kasar ba sa samun walwala yadda ya kamata. Hajiya Maryam Dada Ibrahim tana cikin shugabannin kungiyoyin. Mu muka zaɓe su, so muna ganin har inda wani abu su ya kamata su yi mana maganin sa. to mu a ganin mu dai ana yi amma ba isasshe ba tunda mu ba za mu iya nemo maganin wannan cutar ba shi yasa muke tambaya to su suna ganin sun yi isasshe ko ba su yi ba ko za su daɗa yi ko kuma za su daɗa kwazo ne a ciki to shine mu abin da yake damu saboda an kashe maka da an kashe in an kashe maka mijinka an kashe shi ba za ka sake samun shi ban uwarka ne banka ne ma wane ne shine sun tafi kenan kwamitoci da aka nada da to muna son 'yan majalisa su binciko su ga me aka ce a yi a kai kuma a yi shi kuma har yanzu ba hukunta kowa ba shi sa mu ma muka da amu tuni dai 'yan majalisar dattawa daga bangarorin da rikicin ya fi yawa suka ce za su haɗa kai domin shawo kan rikice-rikicen kamar yadda sanata abu ibrahim ya bayyana mani a wannan lokacin mun tabbatar dole mu haɗa kanmu mu tashi tsaye mu kawo zaman lafiya a wannan jihohi namu ga zaɓe na zuwa ga abubuwa da yana zuwa idan ba a yi kokari aka kwanci aka samu zaman lafiya ba to kasar nan ba a san inda aka nufa ba amma mu kuma za mu yi taro namu na sanatoci na arewa gaba ɗaya dan abin nan ya fi karfin katsina ko zamfara ya fara binuwai ana yi kaduna ga can kuma su maiduguri su abin nan ya kamata a san abin da za a yi waɗansu sun tofa albarkacin bakin su a game da yunkurin da ƙungiyoyin matan suka yi da matakan da sanatoci suka ce za su ɗauka. Ni sunana Imran Audanas wanda fi aka sani da shugaban talakawa, president na Arewa Development Associations 19 Northern State. Ni babban daɗin da na ji da amma suka yarda suka yi tunanin ya kamata su zo su shigo su ba da su domin a samu sauƙin wani al'amari. ai da ɗauka muke mu da muke da'awan matasa matasa mu ne kawai da bamu da hankali ba mu san ciwon kan ba muke tunanin zamu rika leƙawa kwaroro kwararo lungu lungu domin hana ta'addanci hana irin wa'annan mugan al'amura neman matasa su dawo cikin hayacinsu su zo su bi Allah su nemi abin yi domin su wasu mutane to abin alfahari sai ga shugabanninmu a matsayin wakilai kuma su ma hankalinsu ya tashi bisa abin da ya faru sun shigo domin su bada da su a tabbatar da hakan ya kasance ni suna na hajiya rabi rakad kuma ina zaune a kano a hotoro wannan maganin boko haram ai ba yau aka fara ba maganin boko haram yau shekara hudu kenan da aka fara a daidai rana daya wakilan nan namu ba su taɓa tashi abin nan sun nuna su waɗannan abubuwan da ake yi ba su yadda da shi ba sai daga baya yanzu su tashi ce sun zauna mana to ai abin da ya kamata su yi magana ce ya kamata su tashi su tsige mana wannan president ɗin da ya zauna sai kashe-kashen mu ake yi in ba a yanka su yau ba a harbe su yau in ba a harbe su ba a kona mata da gidajensu gonaki babu abinci babu to mu ba mu yadda ba magana ce za su tashi su gaya mana me yake faruwa da ayyanmu me yake faruwa da kasan nan madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya mun ga masifa To a da Madina Dauda, jama'a kuna jin rahotannin sashen wasu na Amurka suna zo muku daga birnin Washington DC a sashen Hausa. To bari mu kawo muku ci gaban hilar da Liyo Kiyan yayi da gwamnan jihar Kano lokacin da suka zo nan taro a makon da ya gabata. A wannan karo za mu taɓo magana shugabanci da zaɓuɓɓuka. Yanzu duk abin da za ka faɗa zai wuya ka tsare gwamnati. Mm. In ka yi maganar ilimi ya lalace laifin waye laifin gwamnatin ne. in ka ce babu tsaro hmm. laifin waye laifin gwamnati ne in ka ce ana samun matsaloli na ci gaba laifin waye laifin gwamnati ne saboda haka duk inda za a zaga a zago na tabbata shugaban ƙasa da gwamnatinsa har mu ma abin ko shakka babu in an tashi shugabanci shine da laifi 'yan najeriya mutanen kirki ne mutanen kano mutanen kirki ne abin da suke so shine ka kawo musu shugabanci na kwarai mm. ka kawo musu tsari na ci gaba sau da yawa na tabbata wani abu ya taso ma ba su gane ba za su yi haƙuri su ce wannan shugaba ne na kwarai amma aka samu gwamnati wacce bata san gaba zo bata san yamma ba to ko shakka babu za ta samu matsala kamar da muke gani a halin yanzu akwai masu cewa wannan taron ma na siyasa ne siyasa kurin ake a gurin watakila na saboda a gyara shi shugaban kasa hanya da zai ci gaba da zama wannan taro ne dai kawai na bindin-bindin na gwamnati da bata san gabas ba bata san yamma ba to ina mafita mafita shine tunda allah ya samu a cikin wannan yanayi sai mu yi haƙuri shekara ta 2015 'yan najeriya su fito su nuna wannan gwamnati wanwe yadda ke za ta fita a samu gwamnati ta kwarai a najeriya anya za a yi zaɓe mai kyau na kwarai kwa eh to ai muna sa rai a yi zaɓe na kwarai amma na son tabbatar maka da cewar mutanen najeriya gabar da yamma kudu da arewa sun gane cewar wannan gwamnati tana da matsala wannan gwamnati ina zaton shugabanta ne kawai yake son ya wuce in ba shugabanta ba ba na zaton da wani mai son ci gaba a najeriya wanda yake son ta wuce domin akwai matsala kowane sashi ina da matsala irin tasa kuma koda matsalar arewa nan na tabbata ta shafi dan kudu domin wasu suna nan da kamfanoni in sun yi kayan mu suke kawo mu saya in ana cikin wahala ko dai babu kudin sayan ko ma lokacin da ake ya kamata a saya din kowa ina gidansa an ce kar a fito mm-hmm. da sauran matsaloli iri saboda haka wannan fituna wannan rigingimu ta shafi kowa kuma duk abin da ke ya shafi rauni ne na shugabanci. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman in ya so ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama To ma da hira da gwamnan jihar Kano kenan injiniya Rabi Musa Kwankwaso yanzu karfe 11 da minti takwas na safi a sashen wasu murya Amurka a Washington ga Bello. Himma ba ta garo. hima bata garugu fa yana zo muku ne daga sashen Hausa na Murya Amurka kuma yana baku labarin 'yan Afirka masu taka rawar gani a kasashen waje. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkamu da wannan laraba. Makonni biyu da suka wuce kun ji na fara hira da Adamu Muhammad kore ma'aikacin kamfanin da ke amfani da masara wajen hada man fetur. Ta wannan mako mun ci gaba da hira da shi. Na so in ji ta bakin Adamu eh, fitowa daga al'umma irin ta Najeriya da kuma kasar Hausa. da ya shigo wani al'umma da ke da mutane masu launin fata iri-iri da addinai iri-iri da kabila iri-iri me ya koya ne abubuwa da yawa hmm. malam gallo na farko abin da na koya kuma abin da ni nake jin haushi wacce ƙasa ta tana mishin da yawa shine yadda nan suka tsara demokuraɗiyya ɗin su malam gallo yadda suka tsara kuma ba wai wannan demokuraɗiyya yadda suka tsara kawai na wani abubuwa ne na turawa ba a'a tsari ne na common sense wanda ko ina aka yi zai yi aiki na biyu malam gallo shine a nan saboda tsarinsu idan kai mutum ne mai riƙon amana mai aiki da kyau malam bello za ka samu riban guminka idan dai za ka yi abu daidai za ka samu riban abin da ka yi kuma ba komai ne yasa saboda yadda suka tsara demokuraɗiyya ɗinsu yadda zai yi aiki wa kowa kuma ba komai shi shine ba wa 'yanci wa mutane ba ba a sama ba ba a ba shugaban kasa ko a ba wa inec a gaba ko kuma a ce wai muna da federal police no ba haka ba a ba wa mutane yanci ci abin kansu wato idan na fahimce ka kana nufin shugabanni kamar a kasashe kamar Najeriya suna yin babake dai kenan akan harkokin shugabanci wanda mutane su ya kamata a ce suna kula da waɗannan fannoni babu shakka malam bello hmm. muna ba su mun ba wa shugabannin mun sama abubuwan da ya kamata mu jama'a mu za mu dinga muna yi idan muka yi hakan shine abubuwa za su fi gyaruwa idan abubuwa ya gyaru kuwa a misali malam bello mu ɗauki wannan example a misali idan ka samu gari ka ba su incin su yi hayan police ingantaccen kayan rayuwa zai fi karfi saboda su ne suke manajin din wannan abubuwan za su fi san abin da suke so za su kashe kuɗin yadda suke so kuma za su ba wa karfi yadda abin da suke so tunda sun san inda ya fi musu matsala so hakan idan ya gyaru idan gari ya gyaru dana da sana'o'i sun fara zuwa. da ka faɗa ka sai ka sa wani abu ya shigo zuciyata wadda sai nake tunanin ya kamata kai kaɗan yi mana bayani a najeriya da aka yi maganar a ce kowace jiha tana da nata 'yan sanda na kanta daga cikin dalilan da aka bayar na ƙin yarda da wannan shiri shine kamar shugabanni kamar ko gwamna ko ciyaman a misali da gwamna ɗin zai yi amfani da waɗannan jami'an tsaro wa amfanin kanshi a nan amerika ta yaya suka yi suka samu jami'an tsaro kamar na jihohi da ma ƙananan hukumomi kuma waɗannan harkokin nasu bai cakuɗa da na 'yan siyasa ba malar da na ji daɗin wannan tambaya kuma zan faɗa maka a nan daga ƙasa suka fara malam bello su da kasa suka duba suka ce su mu fara da gari gari a kowane gari kamar a local government ai a local government akwai gari gari wajen wajen biyar wasu ma goma so mm. da kasa suka fara sai suka fa wa nauyi gari su dau su yi police din su da su dama idan mm. gari sun ga za su dau dau nauyin police goma sai su yi so da aka je sama kuma bayan gari ai sama na local government kenan karamar jiha mm. so jiha kuma sai aka ba su police waɗanda ba su kai na nagari ƙarfi ba so kama a misali a nan ana da sharif hmm. a karamin local government sharif shi sharif zaɓen su ma ake yi so ba ma koyi wani kamar na 'yan siyasa na 'yan siyasa zaɓe aka yi so shi yana da amma abin cirewa a nan shi ne shi suna da supervision ne kamar supervision ne na farko kenan hmm. za su yi enforcing in rules din da wannan karamin jihar jiha take da shi na farko kenan su masu kula ne da tabbatar da cewa an gudanar da harkokin eh, yan sanda din yadda ya kamata suna kula da kananan garuruwan kenan yan sandan kananan garuruwa yawwa kun ba wai suna zuwa su musu aikin ba ne kawai suna dai kaman a ce ka sa doka duk wanda ya kare dokan za iya kai gun da a kai su gunsa kara a misali irin wannan suke yi. Farai babban kada lokacin ya kare mana amma mako mai zuwan Allah yadda za ku ji karashin hira ta ni da Adamu Muhammad dan kore inda zan tambayi shi malam Adamu dan wace irin shawara zai ba wa matasa ne da kuma ma mutane baki daya wanda suke sauraron mu game da su ma su bunkasa rayuwarsu su tashi su zama wani abu yanzu a madan shi Adamu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na murya Amurka ni Bello Habib Gladanci nake cewa Allah ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci assalamu alaikum sai anjima ka har ka babu daɗi ba na yin ba ka da irin ta ba wai wasu sha to madalla ta zo karfe 11 da minti 25 na safe a washington dc Inusa. Inusa, mm, mm. lafiya tun ɗazu kake sauraron wayar ka babu kakautawa. Ai mai ro, sashen Hausa na murya Amurka ya gama min komai. Ya buɗe wani sabon shafin yanar gizo inda zaki samu waƙoƙin nanaye da waƙoƙin India da na gargajiya da labaran wasanni da bayanai akan kasuwannin hannayen ja kai abin da yawa. Ni ma dai na san a aika. To karfe nawa ne zan iya sauraron waɗannan shirye-shiryen shafin? Ai nake gaya miki yana nan sa'o'i 24 a rana kwanaki bakwai a mako. Akan wayar ki kawai ki buɗe shafin www.dandalinvoa.com. A'a to ashe abin nesa ta zo kusa ni ma ba za a banna a baya ba. Dandalin Dandalin VOA Dandalin VOA daga murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Tuma da latuwan zuwa za mu kawo muku rayuwanku. samun shugabanci mai inganci a najeriya shine kawai zai tunkari matsalolin da suka addabi kasanmu wanda suka hada da ƙarancin wutar lantarki ƙarancin man fetur gazawar ilimi a jami'o'i da sauran abubuwan more rayuwa sako daga mansur almu gumel a gaskiya jam'iyyar pdp kin ba talakawa mamaki wajen rashin aiki da rashin cika alkawari sako daga fatima hakilu zamani almajirawa malumfashi taron da gwamnonin arewacin najeriya suka yi da wakilinsu na taron ƙasa hakika mun gano ku kuna so a kare muku matsayinku ne kifi ya gane ku masu jakoma sako daga safiyan gumel zangon daura salamu alaikum voa a ku jinjina wa 'yan majalisun jihar katsina bisa raɗaba hannu da suka yi akan hukunci mai tsanani ga masu aikata fyaɗe muna addu'ar allah ya sa dokar ta samu karbuwa tare da yin aiki da dokar yadda ya kamata saƙo daga aisha mai nasara nasarawa funtuwa to yanzu bari sake mai da ku alhaji ba ku labarin matakaici ya barack obama na amurka ya isa birnin brussels wala laraba domin halartar taron koli tare da jami'an tarayyar turai da na neto jami'ai a ƙasar malaysia kuma sun bayyana cewa wasu sabbin hotuna da ake gani suna fitowa ta na'urorin tauraron dan adam sun nuna wasu ababa da yawansu ya kai 122 da ke yin kama da bulbudin jikin jirgin saman fasinjan na malaysia wanda ya hatsari ya fada ruwan tekun india sakataren harkokin wajen amurka john kerry kuma a yau aka shirya zai tattauna tare da shugaban falastina mahmud abbas a wani yunkurin sake farfado da tattaunawar neman zaman lafiya a tsakanin isra'ila da falastinawa jami'an rundunar haɗin sojin sojan kiya zaman lafiyar afirka da yanzu ke ƙoƙarin maido da zaman lafiya a jamhuriyar afirka ta tsakiya sun ce daga yanzu za a rika ɗaukan 'yan bangar malaka a zaman mayakan abokan gaba. To a gaishe Kalaji. dama abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai da dare. Yau muna so idan mun buɗe layukanmu na waya. kun san jiya gwanonin arewacin najeriya sun taru sun yi taro suka ce suna son su ga ƙarshen tashin hankalin boko haram nan da watanni guda uku kacal kuna jin za ta yiwu sannan kamar da muka ji wasu daga cikin matan nan suna faɗa me yasa har zuwa yanzu nan ba a yanke irin wannan hukunci ba sai yanzu me ya janyo hankalin me ya zaburar da su amma babbar tambayar shine kuna je za a iya kawo ƙarshen wannan al'amari cikin watannin nan guda uku to abin da muke so mu je rayuwar ku akan sake kenan za madadin duka ma'anan sashen wasu murya amurka musamman shi alhaji kabiru fage da julie da desperation ta da umarni ne ne aliyu mustapha sukuta birnin washington dc sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.